الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. باك أنواع مسلمي السلام عليكم. wannan marice na asabar ya yi daidai da yau ishirin da uku ga watan uku watan rabi'ul awwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da da da hudu talatin biyu wanda ya daidai da ishirin da 26 ga watan biyu na bature na shekaran haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da 2011 muna cikin darasin wannan littafi sharhi aqidatul mujaddid muhammad dan abdul wahabi a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar maradi wanda yake wannan darasin shi ne darasi na sha biyar a cikin littafin littafin da ake ce ma katafal jana ga tsigatsiyen itace masu daɗi sharhi na aqidat muhammad abu wahab kenan yau za mu tashi ne wa muttaqidu ahli sunnati wal jama'ati isbat sifatul kalam lillahi ina ganin shi ne za mu tashi abin da ke aqida ahli sunna wal jama'a shine tabbatar ma Allah sufa cewa yana magana kama a salaftu yake kamar yadda na gabatar a baya Allah shina magana a tabbatar mai sufan magana alama ya liku bi azmatillahi wa jalalihi bisa ga abin da ya dace da girman Allah da ɗaukaka shi la tashbiha wa la tamfila wa la taharifa wa la ta'dila ba tare da tashbihi ba ba tare da misalta shi da wani abu ba ba tare da harrafa ma'anar ba canza mata manufa wala ta'tila ba tare da an kuri su babba bal kama kala Allahu an nafsi a'a za a tabbatar da shi kamar yadda Allah ya tabbatar ma kai ne cewa laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da zai yi kama da shi amma shi yana dauke da sifar cewa mai ji ne shi ko mai gani ne suratul shura aya ta 11 mala yace fa hum yu'minuna ahli sunna wal jama'a suna imani bi anna al-qur'ana kalamullah munazzalun ghairu suna tabbatar da cewa suna imani cewa lallai qur'ani magana Allah ne abin sabkarwa ne ba abin halitta bane ba halitta shi Allah ba sabkar da shi ne wa qad ja'at al muhkamatu al-muhkamat bidhalika hakika ayoyi muhakamai wanda ke ɗaukan ma'ana ta hili da kowa ke ganewa sun zo da wannan ai annal qur'ana munazzalun min indillahi cewa tabbas qur'ani abin sabkarwa ne daga wurin Allah ba wai halitta bane qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqiluna lalle mu muka sabkar da wannan littafi da harshen larabci za ta yi ku hankalci abin da yake zawa da shi na hukunce hukunce suratul yusufa aya ta biyu wa qala azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina lalle mu muka saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka dare lailatul qadri lalle mu mun kasance masu galgadi suratul dukhan aya ta uku ala ce to kaga idan kenan wa huwa munazzalun min indillahi haqiqatan ghairu makhluqin tabbas alqur'ani abin saukarwa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala haqiqatan saukar da shi aka yi ba ban halitta ba ne shi talaqahu jibrilu al-aminu jibrilu amintaccen bawan nan na Allah daga cikin mala'iku shi ya karɓo shi daga wurin Allah wa ballagahu nabiyya muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-amina ya isar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma amintaccen bawan nan na Allah daga cikin mutane kama sami ahu min rabbi jibril ne isar da shi ga annabi muhammadu kamar yadda ya ji shi daga ubangiji shi tabaraka wa ta'ala wa wa'ahu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hardace shi wa kana harisan inda sima'ihi ala hifzihi ya kasance mai kwadai sadda ya ji qur'anin ya kasance mai kwadai bisa ga ya hardace shi ala wajhil kamali ya hardace su bisa huska ta kamala wa tamami bisa huska ta cika kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambata lahu gare shi cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana haka Allah nuna mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kwadan ya hardace ana faɗi yana faɗi sai aka ce a kar kai gaugawa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kakka motsa harshenka domin kai gaggawan neman haddace shi ka bi shi da saurare kawai inna alaina jam'ahu wa qur'ana akan mu tattara shi cikin kirjinka yake da karanta da shi cikin kirjinka fa idza qara'anahu sadda ma karanta maka shi sadda jibril ke karanta shi fattare qur'ana ka bi karanta shi da saurare suratul qiyama aya ta 16 zuwa ta 18 فوعد الله nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ma annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkawalin bi annahu sayastaw'ibahu wa yahfuzu cewa zai kiyaye shi zai cika hardace shi zai tabbatar da yarda shi alfazan wa ma'ani kenan lafazan shi da ma'anonin shi wa allamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu alkirama shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi da ya har jike shi ga Jibril shi ma ya koyar da sahabban shi masu karamci alqur'ani din fa minhum man istazharahu daga cikin su akwai waɗanda sun harjace shi ga kirjin su wa minhum man hafiza nasiban minhu daga cikin su akwai wanda sun harjace wani kaso na alqur'ani wa minhum daga cikin su man mata shahidan akwai wanda ya rasu akan shahada qabla an yaktamila an yaktamila alqur'an gabanin alqur'anin ma ya kammala sabka wasu da su gabanin qur'ani ya gama sauka wa minhum wa minhum daga cikin su daga cikin su daga cikin su wa qad ballagahu sahabatu al-kiram at-tabi'ina hakika su kuma sahabbai masu karamci su kuma sun isar da alkur'anin nan ga tabi'ai cewa da almajiransu kama sami'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Kama yadda suka ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa takaffala Allah bi hifzihi Allah ya azama kanshi tsara alkur'ani falam yafkid falam yafkid minhu wato ba wani harafi da ya bace daga cikin alqur'ani mai girma walam yastazi aduwwun min a'da'il qur'ani an yazida fihi aw yanqusa minhu babu wani daga cikin makiya yan adawa daga cikin makiyan qur'ani da ke iya ya ƙara wani abu cikin shi ko ya rage wani abu cikin shi li'anna azza wa jalla dan lalle allah azza wa jalla wa'ada bi hifzihi yayi alkawalin har da shi ya yi alkawarin tsare shi bi qaulihi azza wa jalla inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna da cewa tabbas mu muka sabkar da alqur'anin nan ko mu za mu tsare shi sai ya amfani da lafazin zikir dan duk wani abin da zai zan hukunci ko zai zan galgadi ko ya shigo ciki in hadisi in qur'ani suratul hijr aya ta tara wa in kanat kalimatu zikir yace duk da kalmar zikir ta kasance amma ama ce baki ɗaya ce ta game ta tanawar wahaya tana game dukkan kowane wahayi kullahu dukkan shi na qur'ani da na hadisi illa annahu fi darajatil ula al alkarim sai dai shi alqur'ani mai girma shi ke bisa daraja ta farko in an ambaci wato kalmar zikir sannan hadisi ya zan daraja ta biyu falam yastati aduwwun an yuharrifa shay'an min ayati babu wani maki wani kafiri wani makiyin musulunci da ke iya canza wani abu daga cikin ayoyin alkur'ani wa za warisa hadal kitaba al'adima azima al an al'afaradi haka wato jama'a suka gadi wannan littafi mai girma na alkur'ani wata jama'a bayan wata jama'a wata jama'a ta gade shi ga wata jama'a kenan na farko su gadar da shi ga wanda suka biyo su baya wanda suka biyo baya su gade shi ga na gabaninsu fa huwa mahfuzun littafin qur'ani tsararre ne walillahi alhamdu mala yace godiya ta tabbata ga Allah littafin qur'ani tsararre ne fi sudurin rijali a cikin zukatan mutane wa fil masahib da kuma cikin masafofi cikin wato takardun qur'ani da ke daure in ka buɗa za a gan shi daidai kuma in mutane sun karanto duk wanda ya kuskure da ya da harafi dai za ka ji an gyara mai shi ba za qur'ani ba zai tozarta ba bai taɓa tozarta ba kuma ba zai tozarta ba tsaro ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma nan da mala yace fi sudurir rijal ala sabili taglibi dan akwai wasu mata ma rubuta qur'ani mun gane ko idan har yace to kenan fa mota kida ahli sunnati wal jama'ati kenan aqida ahli sunna wal jama'a ta tafi akan cewa annahu munazzalun min indillahi alfazuhu wa hurufuhu wa ma'anihi tabbas alqur'ani mai girma an sabko shi ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala sabkakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin shi lafazan shi da haruffan shi da ma'anonin shi duk daga Allah baki da daga Allah lafazan shi suke daga Allah haruffan shi suke daga Allah ma'anonin shi suke tsara haruffan nan kowace jimla baƙaƙen nan da gani haka Allah ya karanto alqur'ani ga Jibrilu shikenan da ya taho da harshen larabci kowace kalma a cikin larabci haka nan ne za a azata wannan ma'anar ta tashi walaysa kalamullahi lahi alma'ani dun al-huruf alqur'ani ba yiwuwa ka ce magana Allah ne ta waskan ma'ana amma ban da haruffa ban huwa kalamullahi hurufuhu wa alfazuhu wa ma'ani a alqur'ani magana Allah ne haruffan shi da lafizan shi da ma'anoni ne kullu zalika kalamullahi dukkan wannan baki dai magana Allah ne wa jibrilu shi jibrilu muballighun anillahi shi mai isarwa ne daga Allah ya isar ma Muhammadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadun alaihi salatu wa salam da shi da jibrilu amincin Allah irin Allah ta fata gare su dukkanin shi da jibrilu muballighun anillahi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su shi da jibrilu masu isar da wannan qur'ani ne zuwa ga al'umma daga Allah tabaraka wa ta'ala fal bainar rasuli albashari wa bainal azza wa jalla huwa rasulu al-malaki kuna ji ko wasiƙa tsakanin manzo na mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tsakanin Allah azza wa jalla wasiƙa da ke tsakanin su shine manzo mala'ika mala'ika jibril shi an wasiƙa tsakanin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul al-bashari shi ko manzo mutum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine wasiqatun bainal lahi wa bainal ummati shi kuma shi ne wasiɗa tsakanin Allah da al'ummar shi ko mun gane wani wurin da kyau ha wa ballagahu shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan alqur'ani ga al'umma ala wajhil kamali wat tamam bisa ga fuskar kamala da cika hadha mu'takir ahli sunnati wal jama'ati wannan shine aqida ahli sunna wal jama'a Allah minhum wa da wanda zai biyo baya da wanda ya rigaya wannan shi ya akida su shine akida sahabbai shine akida tabi'ai shine akida a'imma na ahli sunna maliki da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal saka bin rahoya ibn mubarak da dukkanin a'imma na ahli sunna wal jama'a wannan ne akida su kuma ita ce akidar al-mujaddid muhammad da abdul wahhab wa amma ahlul ahwa'i wal bid'i wad dalali amma su yan san zuciya yan bid'a yan fata fa innahu in harafu fi sifatillahi umuman su sun kauce a cikin maganar sufofin Allah baki ɗaya sun kauce wa fi sifati kalamin lahi ta'ala ala da kususi sannan sun sake kaucewa game da sufan magana a ce Allah ya sufantu da yin magana nan basan fuskar kusus ke bance kenan idan bayan baki ɗaya cikin sufofin Allah sun kauce ba sufanta Allah da sufofin shi to kuma balle ma sufan magana sun sun kauce ga sufanta Allah cewa yana magana famin ahlul bidai daga cikin yan bid'a akwai man nafas kadar kalami ka gairi ha min sifati akwai wanda sun kore sufan magana daga Allah to a wurin sa Allah bai magana duk suka dauke shi ka gairi ha min sifati ka bai da suka kore wasu sufofin daga cikin sufofin Allah na fayan batan korewa baki tai ba su daga ma Allah ko ne su ba ba Kama suwa kal jahamiyyah al mu'attala kama jahamiyya wanda yake masu kore su dan tsananin kore su ba Allah su mu'attala ake ce musu ashabat tafil ma'abuta kore su ba Allah al kulli korewa ta baki da wa minhum to kuma daga cikin yan bid'a akwai man qala wanda yake inna kalamallahi ma'anan qa'iman bi zati kenan magana Allah a ma'ana tsaye take ga zatin shi bila harfin amma ba da harafi ba wala sautin kuma ba da sauti ba sai ta shiga zatin shi wa kullu mu'attilin wa mu'awwilin yadda bi annahu yuridu tanziha Allah an mushabaha khalqi kuma dukkan wani mai kore su ba Allah dukkan wani mai tawi da su ba Allah duka wai yana da awali cewa shi yana nihin tsarkake Allah daga ka a kamanta Allah da halitta shi shi gani ya kai kokari ne yake <laughs> shi kuma ya kamanta shi kuma ya kamanta Allah din kuma shi ma eh sai da ya kamanta din sannan ya koyi wal abin abinda zai tabbata ko abinda ke tabbatacce annal adilla lalle dalilai qa'imatu wa muhakama dalilai suna tsaye kuma muhakamai da ake iya ganewa sun tabbata ala anna kalam Allah tabaraka wa ta'ala sifatun min sifati tabbas eh, magana Allah tabaraka wa ta'ala sufa ce daga cikin su sifatu zatin da itibarin wa sifatu fi'lin da itibarin akan sufa ce magana magana sufa ce ga Allah in an lura ta wata huska sannan sufa ce ga Allah eh, ta zati in an lura da ita wata huska sannan sufa ce ta aikin Allah sufa ce ga Allah ta aiki in an lura da ita huskar daban kama sabaka bayanu zalika kamar da ya gabata ba kenan sufa alkur'ani sufa Allah ce ta zafin shi ta hanyar yin magana sannan sufa ce ta aikin Allah ta hanyar saukar da shi mun gane ko Allah yace wa amma qur'anu alkarim amma shi alkur'ani mai girma fa innahu munazzalun ghayr makhluqin shi abin sabkarwa ne ba halitta bane minhu bada daga Allah ya faru wa ilaihi ya'ud kuma zuwa gare shi zai komawa ai yace abin da ake nihi min Allah bada huwa allazi takallama bihi ana nihin Allah shi ya yi magana da alqur'ani a ji qur'anin daga Allah aka fara jin shi wal man yatakallam bihi ghayru ba wani yayi magana da shi ba wa inna ma jibril wa muhammadin alaihi wa salatu wa salam muballighani anillahi tabaraka wa ta'ala cewa malaika jibril da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam su biyun nan dukkan su isar ma mutane ne suka yi isar ma mutane qur'ani ne suka yi daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala kalamahu kama qala Allah magana Allah suka yi isar ma mutane ta Alƙur'ani kamar yadda Allah azza wa jalla yace wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amanahu dalika bi annahum qaumun la ya'lamuna Allah a cikin suratul tauba yace da za a samu wani ɗaya daga cikin mushrikai daga cikin kafirai ya nemi kariyarka ya nemi garantinka ka tsare ka bashi kariya ya zo ya zauna ya ji karatun alkur'ani fajirhu to ka bashi kariya a hatta asma kalaman layi kai ya zo ya ji magana Allah kaga Allah ya sifanta magana ga kai ne har ya zo ya ji magana Allah tun ma thumma ablighu ma'amalahu sannan ka tayi da shi har sai ka kai shi inda daga nan ya shiga halin aminci ba mai taba shi kenan abin da ke mahallin shahi a nan hatta asma kalaman layi alkur'ani magana Allah ne ba halitta bane zalika bi annahum qaumun la ya'lamun wannan dan dai su mutane ne wanda ba su da sani jahilcin su na iya hana su su fahimci mi a addini su fahimci mi a alqur'ani bale su karɓi musulunci surat tauba wato aya ta shida wa ghayruha min an-nususi kasiratun wa sarihatun fi hadha al-ma'na da watanta daga cikin ayoyi da suka danganta wato magana ga Allah tabaraka wata'ala na nasoshi masu yawa wanda suke sarihan karara sun yi toga hili fi hadar ma'ana cikin wadda ma'ana ta danganta magana ga Allah danganta sufan magana ga Allah tabaraka wata'ala to sai mala ya koma cikin matan ya ce Muhammad da Abdul Wahab ya ce wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yuri ina imani da cewa lalle Allah mai aikata abin da ya ga dama ne mai aikata abin da yake nihi mai yawan aikata amma ne ya siga ta Ya ce wala ya yakunu shay'un illa bi iradati ba abin da zai kasancewa sai da manfashi ita kanta duniyar da manfashi ta kasance to ba abin da zai kasancewa cikin ta sai da manfashi imma irada kauniya imma irada shar'iyya wala ya yakunu shay'un amma shi'atihi babu wani abin da zai hita daga mashi'a Allah imma mashi'a Allah kauniya imma mashi'a Allah shar'iyya duk wata shari'a in an ce halal ko haram to daga wurin Allah abin yake kun gane ko sannan in kauniya ce babu wani abin da zaka gani ya motsa ta cikin karkashin mashi'a Allah to sai ma ya komo kasa yayi sharhin maganar Sheikh Al-Mujaddid yace min mu'taqid ahli sunnati wal jama'ati ar-ra'il al-awwal wa taba'i yace yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'ati jama'a farko da mabiyansu in ace ar-ra'il wato kamar da cikin mujamal wasid kenan al al-qalila min ar-rijal aw ko kuma tawagan masu dawaki aw allati tataqaddama ghayraha ko kuma dai jama'ar ta gabaci watatta to kenan jama'a ahlus sunna na farko da wanda suka biyo su baya abin da ke kudirinsu eh, ke su al'imani bi anna Allah ma lima yuridu imani da cewa tabbas Allah mai yawan aikata abin da ya ga dama ne kenan babu wani abin da zai gagara Allah ai ai annahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkum ma yuridu la radil liqada'ihi wala mani'u lima ata wala mu'ti lima mana'a ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wal ibadu ma sha'u lam yakun illa idza sha'ahu Allah wa arada wannan haka mai risala yayin shinhidar babu ma tanzuku bihi al-alsina a farkon risalar shi sai mai ta karanta muna wuce ba mu tsaya bidibi menene mana mai risala dan dai ya nuna ga aqida su Imam Malik aqida ahlus sunna wal jamaa mu koma makaranta wannan baban magani zai gwada mu abin da ke aqida ahlus sunna wal jamaa dan ya nuna cewa ibada ta da zai kawo tun daga baban tsarki har ya zo baban sallah har ya zo duk ibada ta azumi ta haji ta wane ne dukkanin su tukun sai an samu akida ta gyaru idan akida bata gyaru ba to kana iya rasa wannan ibadodin kaf su zubi ga kasa saboda babu wurin rataya su Ya ce to akidan kashin farko wato na ahlus sunna jama'a da wanda suka biyo su baya tun daga sahabbai kenan zuwan tabi'ai zuwan tabi'i na zuwa sai imam malik baki dai al-imani bi anna la fa'ala lima yin imani akida su shine tabbatar da imanin cewa Allah mai aikata abin da ya ga dama ne ai annahu ya fa'ala ma ya yasha yana aikata abin da ya so ya aikata wa yahkum ma yuridu yana hukunta abin da ya so ya hukunta la radin li qada'i ba wanda ke yin tunkudi kadara Allah abin da Allah ya kadarta to wa da yin tunkudi mashi irin eh, rashin lahiya ce ya shayi gare ita sai in ya warkar da shi ya warkar da kai wannan rashin lafiya shi za ka koma gari shi warkar da kai ko magani da kake sha ko ka yi wanka ko ka shafa dukkan shi asbabu sunan shi sai Allah ya sabbaba warkewa cikin sannan za a warke wala mani babu wani mu mai iya hana mai iya hana wa lima da ga abinda Allah ya bada la mani lima lima da wala mu lima mana ba wanda iya hana abinda Allah ya bada Allah ba zai kaddare ka ba cewa kai za ka zan babban mai dukiya ko babban malami haka ya kaddara ka ko za ka hau babban mulki a ƙasar ku a ce wani ya zo ya hana ina sai ka zan mai mulkin nan ma mai adalci ma zali wala mutiya limamana ba mu iya ba mu iya bada abin da ya hana abin da Allah ya hana ka kasance ba wanda ya sa kasance haka sai dai ayi kokowa a gaje a rasa a yi asara masha Allah mu kana abin da Allah ya so shi ke kasancewa wa ya sha yasha lam duk abin da Allah bai so ya kasance ba har abada ba zai kasancewa ba wal ibadu ma sha'u lam yakun baki ɗayan bayi tun gabacin duniya har yammacinta kudancinta da arewacinta su yi taron dangi da suka suna son wani abu ya kasance to ba zai kasancewa ba illa idza sha'a Allah sai in Allah ya so ya kasance duk baki dayan su ba a cire ma kowa huda ba wa arada sai in ya nufaci abin kadai a ce sun dace wal mashi'atu muradafatul iradati alkauniyya mashi'a tana da taradifi da irada kenan da mashi'a da irada dukkan su ka ɗauke su ma'ana guda dukkan su wato wajen kauniya akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya wal iradatu al waridatu fi majmu'in nususi irada duk inda za a ambaci irada Allah to ta zo cikin majmu'i din nasoshi cewa tan qasmu ila qismaini ta karkasu zuwa gida biyu akwai iradatun kauniya, akwai wa iratun shar'iyya kenan irada ta kaunu yadda Allah ya ga dama ya kasantar da abin kamar yadda ya ga dama ya tsara akwai kafirci akwai imani akwai sabo akwai aiki na gari haka Allah ya ga dama ya tsara duniya da bai sabo ba da ba mu san da shi ba ma da abin da ka gani muke yi wanda Allah ya daga ya yi shi da bai tsara da shi cikin tsarin duniya ba da ba a taba ganin shi ba da ba a san da shi ba Allah ya ga dama ya tsara akwai kafirci akwai imani ya ga dama ya tsara akwai ayyuka Na gari akwai ayyukan sabo sannan sai ya zo da irada shar'iyya ita kuma ta karantar da ku cewa to na aikin aikin alheri nan shi ake so ku yi ku bar aikin sabo kuma la yas'alu amma yaf'alu ba a tambaye shi dan me yayi haka mun gane ko ba a cewa to dan me ka tsara nan Allah ka bar saban mana ka ka ka kaddara ayyuka na gari in ya so mu yi ta yanzu mu tsira to haka ya ga dama ba a tambaye shi a ce dan me kai haka amma da mutum yayi haka sai a tambaye shi ce dan me za ka yi haka amma Allah ya wuce fal iradatul kauniyya hiya allati jara biha al e, irada kauniyya ita ce abin da alƙalami ya gudana da rubuta ta allazi khalaqahu Allah tabaaraka wa ta'ala alkalaman da Allah ya fara rubu ya fara hadinta tabaaraka wa ta'ala wa qala lahu uktub yace rubuta qala wa ma za akatub mi zan rubuta qala yace uktub maqadir kulli shay'in ka rubuta kaddara dukkan komi ila kiyama sa har kiyama ta tashi duk abin da zai faruwa har kiyama ta tashi alkalmi ya kama rubutu ya kama rubutu ya rubuce shikenan an gama fajara bi kulli ma aradahu Allah alƙalami ya gudana da rubuta duk abin da Allah ya nufaci ya rubuta ila kiyama sati har zuwa tashin kiyama duk abin da za a yi an rage an sajjale an gama gudana ne kawai yake kamar kasa kasar hadhihi al-irada al-kawniyya wannan irada al-kawniyya wanda Allah ya sa alƙalami ya rubuce da abin da zai gudana na shari'a da abin da zai gudana na kaunu kamar da na kwatanta mu abin da ya gudana na kaunu akwai na shari'a akwai wanda shi shari'a ba ta yarda da shi ba amma da shi aka tsara wanda ya shi ya yi sabo dan wuta ne duk shi aka tsara da da gidan wuta da gidan aljanna da aka yi aka gama to eh, eh, kenan shine هذه الإرادة الكونية لا يتخلف شيء أراده الله تبارك وتعالى مسني babu wani abinda zai yi jinkiri daga cikin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuwata fil kauni a cikin wagga duniya tamu fil azal tun azal wa min zalika al hidayatu wa dalal daga ciki akwai shiriya akwai shiriya akwai bata wal ihya akwai rayawa wal imadatu akwai kashewa wal rizqu akwai arzutawa wal ajalu akwai ajalin mutum wa jami'u ma yajri fi malakuti samawati wal ardi da dukkanin abinda ke gudana a cikin eh, wato mulkin sammai da kasai kad aradahu Allah hakika Allah ya nuhace shi ne iradatu kauniyatin ko iradatan kauniyatan iradibu mashi'a kenan ya nuface shi ne irada ta kauniya ta kasance a cikin wagga duniya wato iradar da take daidai da ma'anar mashi'a wanda ke ɗaukar ma'anar mashi'a wa amma iradatu shar'iyya amma irada a ce Allah ya so kaza za faru to wani irin so ne mu da Hausa wato liga magajera ce ga wasu abubuwa dukkan shi so muke ci ne ya ce sha sai muke ya so ko ga za mu ban bambanta shi da mahabba ko duk kar maso muke mishi ya kaza ya so wani dai dama ya so kaza ga dama wani kaza ya so haka haka muke nuna ko to duk da ita ma irada haka muke fassara ta to to sai ya gama zancen irada kauniya sai zo da irada shar'iyya sai ce amma ita irada a shar'iyya abinda Allah ya so a shar'ance ba so na kauniya ba a'a a shara'a. shi ya so a yi wahi a takalifu a shari'iyya shi ne abubuwa na takalifi na aza nauyin da Allah azama bayi masu hankali wanda ya balaga yana da hankali Allah allati kallafa Allahu biha al-mukallafina wanda Allah ya azama mukallafai balagai masu hankali min alimin insi wal jinni na duniyar jama'an mutane da aljanu to shi wannan irartu shar'iyya kenan kamar azumi an azama kashi kamar sallah an azama kaita kamar zakka an haza maka ita kai da aljanu da an haza muku wannan ba da masu hankali ai ma aradahu Allah shar'an min al mukallafi abinda Allah ya nuwata a shari'a daga mukallafai ba da masu hankali an yuti'uhu su mai da'a da shi wala asuhu kasu saba mai wa an yashkuruhu su gode mai wala kafuruhu kasu kafirce mai arada Allah minhum mutabi'atal mursalina Allah ya nuhata daga gare su su yi biyayya ga manzanni wa ta'atahum da wannan da'a da za su ma manzanni haka Allah ya so gare su so na shari'a kun gane ko haka Allah ya nuhata da su nihi na shari'a fa hazzarahum min ma'asiyatil mursalina sai tsoratar da su ya tsawatar da su daga saba ma manzanni fa innal mursalina lalle su manzanni arsalahum Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla ya aiko su faman ata al mursala duk wanda yamma manzo da'a faqad ata al mursila hakika ya ma wanda ya aiko manzan da kun gane bambancin mursala da mursila mursala kenan wanda aka aiko ismul mafa'ul al mursilu mai aikowa ismul fa'il mun gane ko to duk wanda ya yi da'a eh, kenan faman ata al mursala duk wanda ya ma manzo da'a wanda aka aikon fakada ata al mursila hakika ya yi da'a ga wanda ya aiko manzan ne wa man asal mursala duk wanda ya saba ma manzan da aka aiko fakada asal mursila hakika ya saba ma wanda ya aiko manzan to wane ne wanda ya aiko manzan Allah tabaraka wa ta'ala liza kad qala azza wa jalla subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ta'ala yace man yuti'ir rasula fakada ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhi hafiza suratul nisa ayata 80 daidai yace duk wanda yayi biyayya ga manzo duk wanda ke biyayya ga manzan nan yasa alba wallahu lil ad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya biyayya ga manzan nan to hakika Allah ne ya ma biyayya dukkan wanda ya juya to kai ba mu aiko ka dan tsaro kai ne ba kawai bar mu da shi wa qala wani wuri yace wa may yati illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دو وندا ke yin biyayya ga Allah da manzo to irin wa'annan suna tare da wa'anda Allah ma ni'ima da nau'in annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai kuma wa'annan sun kyauta sun zan abokan yin mutum ko zan abokan zaman mutum a aljanna suratul sa'a ta 69 hadhihi al-irada Allah ce to wannan irada da ta takallafa min kathirin min alamin insu wal wannan irin irada za ka ganin takan samu jinkiri daga diyawa eh, daga yan adam da aljani wani sai ka kwata-kwata bai bi wannan irada ta shar'iyya ba bai aikata shari'a ba ya saba ma manzo ya saba ma Allah Duk khilafin irada al-kauniyya sabanin irada alkauniya yanzu irada kauniyya da Allah ya kasantar da mu sai mun ci sai mun sha kana ganin kahiri ya fasa kowa zai ce sha da musulmi da kahiri kowa zai ci zai sha zai bukata duk wanda Allah ya kaddara ma adam to muna akan mini muka tsaya wace kallon littafin wace bacci eh hadhihi al-iradatu mun gama magana irada wato alkauniya wadda kowa da kowa ba zai iya kuce mata ba sai ya aikata ta da irin yadda take haka Allah ya tsara irada shari'iyya da babu wanda zai iya kiyama aiki na gari kuma babu wanda zai iya yin sabo da ba a sa kauniya ba a tsara ta akan hakan can ba ka tsara shari'a akan haka da duka sarai baki daya sai ya zan shari'a karya da kai shikenan ba kai saba hadir irada wannan irada a shari'a kar kallafin kafirin min kasirin min zaka ga wato ta gagara daga yawa daga cikin yan adam da aljanu daga kahirin aljanu kaga kahirin mutum kawai ya kiyama Allah ba ya kiyama manzanni da'a kawai ya ki ba sallah ba salatu da khilafin iradatul kauniyya sabanin irada al-kauniyya wanda take dole ka ci dole ka sha dole abubuwa da Allah ya riga kaddara sai ka yi su fa innaha la tatakallafu li eh, kaunil kalmi qad jara bi zalika wato ita ba kai ka kauce mata ita kauniya saboda alkalin ya riga ya gudana da ita wa amal iradatu shar'iyya fayya ta takallaf da kauniya sadiratun alul amin amilin dan ita wato an ya ta da kasancewa ta za ta bullo ne daga masu aikata daga masu aiki na bangaren aljanu da mutane wa kasarin nasu sai zan mahi yawan mutane lam yamtasilu awamiran ba za su kaga sun karbi umarnin Allah ba wala mai tani na waji ba za ga sun nisanci hannun da Allah hana ba wala mai tabi urusulam kaga ba su bi manzannin Allah ba kama kala azza wa jalla kamar da Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minina man yawan mutane ko da kai kwade su zama mu'minai ba za su zama mu'minai ba surtu yusuf a ta 103 wa kala kuma yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna man yawansu ba su imani da Allah ba sai sai ka same su suna gama da shirka shi ma waccan sura da surji su ba wa kama fi sai da illahi li adam yawmal qiyama kuma kama yadda yazo a cikin hadisin da Allah zai kira Adam ranar kiyama fa yaqulu lahu sai Allah ya ce ma Adam ibi asbaka nari min kulli alfin tis'umi'ati wa tis'atu wa tis'una fin nari wa wahidatu fil janna cikin kowace dubu ɗari tara da tasa'in da tara za ka warike su ne yan wuta ɗai tak ya ta yi aljanna haka za a ta kilgawa da cikin dubu ɗai ya ta yi aljanna dubu ba ɗai yan wuta ne haka za a kilge mutanen duniya adam aka ce za a ci ma haka nan ai shine uban mutanen daga ku da kawai ya buga lissafi duk cikin dubu ɗai a ɗan aljanna duk cikin dubu ɗaya a ɗan aljanna da cikin dubu ɗaya a ɗaya a ɗan aljanna lissafin ma ba za a yi wuya ba Allahu akbar Allah ka tsere da mu ka sa mu cikin masu tsira wannan hadisin mun karanta shi baya shahi na biyar mun yi bayani kan shi idan allazi su jabu lillahi wal mursalina wa'anda zai karɓa ma Allah kira sai karɓa kiran manzanni ha ulai ta haqqaqat eh, ta haqqaqat fihim al iradatu a shari'iyya wa'annan irada shari'iyya ta tabbata game da wanda zina a asawul laha wa asawul mursalina infaradat bi haqqihim al-iradatul kenan waɗanda suka saba ma Allah suka saba ma manzanni to ta gehen su irada kauniya su ta kadaita da su wa tajtami'u al irada tani sai irada guda biyu sai su gamu fi haƙƙin muti cikin haƙƙin shi wanda ya da'a wa tanfaridul kauniyatu fi haƙƙin asi ita ko irada kauniya sai ta kadai ta gehen haƙƙin mai sabo ai anna Allah arada bil mutihi fil kauni an yakuna mutiya shine Allah ya nufaci wato daga mai da'a cikin wagga duniyar ya nuface shi ya kasance mai da'a ga Allah fam tasarrul muti'u sai mai da'an nan ya musalta da umarnin Allah fam tasarrul muti'u amran lahi sai mai da'an nan ya musalta da umarnin Allah ya karba fa kana mati'an sai kasance mai da'a wallahu la yas'al wallahu la Allah ba a tambaye shi mi dam ya aikata kaza wal ibadu humul mas'uluna su bai su za a tambaya ba ka kiya to wancan dan ne Allah ya bude wancan hanya har ya bi da shi kuma ya halaka a Allah ba a cikin haka an yaka bi balihi kayfa qada Allah bil kawni bi kufri al ثم طلب منه شرعا أن يمتثل التكاليف الشرعية هذا لا a لأحد Malam ya ce baya halitta ga wani mutum ɗan ya yi tunani da zuciyar shi cewa me yasa Allah ya hukunta haka a cikin wannan duniya ya hukunta kafircin kafiri da fasikancin fasiki sannan ya nema daga um, shi um, fasikin ko kafirin ya neme shi a shari'a ya misaltu da karɓar nauyin da aka aza na shari'a a kan shi haza la yajuzu li adam an yufakkira fihi da ce wannan bai halitta ga wani mutum sai ya tsaya yau nan tunanin cikin zuciyar shi fa innahu aka tsare shay'in ala qulubi wannan irin tunanin shine mahi hatsarin kowane abu bisa ga zuciyar dan adam duk wanda ya wannan tunani yayi mugun tunani mahi hatsari a zuciya sai wala yajuzu li ahadin an yatakallama bihi ya halatta ga wani yayi irin wagga magana cikin zuciyarsa wallahu la yu'akhidhu al ummata Allah bai kama al'umman nan ma bima hadathat bihi anfusaha da abin da ta yi tunanin zuci da shi malam ta takallam aw ta'amalu rahmatan min Allah matakan bata yi magana da abin ba ko matakan bata aikata abin ba wannan dangin kai daga Allah tabaraka wa ta'ala wa illa in ba haka in ba dan haka ba fa innaha tahsulu khawadir wa hawa wa hawajis in ba haka ba ka sani tunanan mutane cikin zukata suna fadawa da hadari sai ka ji zuciyarka ta bujiro maka da wata magana wanda za ka bayyana ta ba karmin sabo bane wato tunane mugu yakan zo wa mutum a zuciya min hadal kabi ta wannan huskar ba dan da Allah ya zan bai kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da tunano da zuciya ba dan da bai kama ta da shi ba in dai bata yi wurci da shi ba ko ta aikata da mutum ya fada cikin hadari wal mu'minu yarfa'ha amma irin wanga tunanin ya fado a zuciya shi mu'mini tunkude shi yake ya fado ne sai tunkude ya fado ne sai tunkude li anna Allah azza wa jalla la tarada bi ahadi dan Allah azza wa jalla wato ba a gitta mai ala akami wa taqdiri wato babu gittawa ga wani la tarada li adam ala akami babu dama ga wani ya gidda ma Allah bisa ga hukunce hukuncen shi da yayi wa taqdirihi da kaddarar da ya kaddara wa qada'ihi taqdir wa qada'i dinnan da ma'ana mutaradifa ne akan ma'ana guda su Shi ne malamai ke cewa al-qada'u wal qadar haka suke kawo su za su musu babu Allah ba mai gitta mashi bisa ga abin da ya hukunta akan kadara ko ya kaddara akan kadara falau azaba ahla samawati wa ahla ardihi la azabahum da zai azabtar da duk halittun shi na cikin samman shi da halittun shi na cikin ƙasar shi la'azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum da zai zan ya azabtar da su yana akan halin shi ba azzalimin su bane bai zalunce su ba kan shi ni da mu kula ta ce na sore ta kasuwa ta ce kuma shi kenan sai na sa cikin mutanen na to wa ke ja da ni to yadda Allah ya mallake mu ya yi ƙarhin mulki na ga hulata saboda ni in na toye hulata Allah ya kama da laifi na albazazzaranci amma shi Allah ba wanda zai mai wannan bi ba kenan tunda yadda yadda mulkin Allah yake akan fiye da mulkin hularka ko mulkin kudinka da kan mallaka tunda ya wuce haka to kenan in zai maka azaba ta kowane hali to bai zalunce ka ba mun gane ko kan shi yin ka ya yi ba tare da shawarar kowa ba to kuma sai ya da kai ne waro ya kama shi da laifi ko kuma yan ma azaba ba zai kama shi da laifi ba kare kake ɗauka ka sa cikin wuta ba kai kuma tana mai azaba da Allah bai azama da yi wajen kasa cikin wuta ka kera shi ka yi wata bukata taka ai kaga ba ka zalunci kare ba ko to da mutum za ka sa cikin wuta kai sai a maka azaba saboda ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta haka hadisi yake mun gane ko da saboda haka shine la yas'al amma yafa'al ba a tambayar Allah me yasa kai kaza amma su bayi wa hum yas'aluna su ana tambayar su saboda su ba su da mulki cikakke su ba su da cikakken mulki shi Allah shi ke da cikakken mulki komi nashi shi komi halittar shi ne shine mulkan wa khalqan wa abidan ga mulki nashi ne mallaka shi ga halitta nashi ne shi halicci abin shi Gabauta na shi ne bayan shi ne to ake da wata magana kuma to cikakken mulki ke hazihi aqidatul mu'minina wannan ita ce aqidar mu'minai ahli sunna wal jama'a sahabbai da tabi'ai rayuwar annabi da sahabban shi da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da sai imam malik ita ce aqidar muhammad da abdul wahhab to sai ni kuma sai bi li anna allaha samma nafsahu al hakim dan Allah ya ambaci kanshi al hakim فهو يدع الأشياء في مواضعها بدون خلل ولا نقص dan shi ke aza abubuwa wurin da ya dace da su ba tare da samun halal ba ba tare da samun wata na ƙasa ba ba tare da samun wani cikas ba daidai dama shi ake ce ma hakim shi ko azzalimi mai aza abu wurin da bai dace ba asalin zulmi eh, eh, zalunci aza abu wurin da ba wurin shi ba ka samu laga kawo ita ga kai ake sata ka samu laga kawo ka ɗauko takarmi kasa saka kai ka ga abu bai ba ka mu ba wanda ba wurin su ka zalunci bisa dokan mai dinki madinki ka zalunci bisa tsari shi ya tsara hula dan kai ya tsara takalmi dan kawo ya tsara wando dan ga kugu ya tsara riga ga waya ake sayo sai ka birkita da ka hito ga titi kowa zai gane cewa ka wannan abin dariya ne to idan ya zan tsarin da halitta Allah ya yi madauki halitta ne takar ne halitta ne mun mulla halitta ne ku yanzu tsarin da suka tsara an saba mai ka san abin dariya duk duniya baki dai to bare a ce mahaliccin halitta mai cikakken mulki ya tsara tsari ka zo ka saba mai ka azab inda ba wurin shi ba ai kyau ka san za ka game da abin azabar da la yu'azu azabahu ahadun wa idza kana al-amru kadhalika yace to idan al'amari ya kasance kamar haka bidun mariyatin wala istidrakin min ahad wala itirad idan al'amari ya zan haka ba tare da wani kwankwanto ba ba tare da gano wani kuskure daga wani ba ba tare da gittawa ba kenan sai biya li'anna Allah huwa al-khaliq wa ma siwahu makhluq dan Allah shine mahalicci tabbas wanda duk shi ba abin halitta ne shine malai cewa iz kenan kana kada ne al'amari haka yake bidun mariyatin ba tare da kwankwanto ba wala istidraki min ahadi ba tare da wani ya ga wani cin gyara ba wala intiradin ba tare da wani na damar gittawa ba ya na Allah huwa al-khaliq wa ma siwahu makaluk wal hakim ma siwahu da ibu dan shi Allah shine mahalarci duk abin da ba shi ba abin halitta ne wal hakim shi mai hikima ne wa ma siwahu da'ifun duk wanda ba shi ba mai rauni ne shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi bisa dukkan komi mai iko ne wa bi kulli shay'in alim kuma masani ne game da dukkan komi wa bima ta'maluna khabir ko mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa fa yajibu taslimu bima qada Allah tabaaraka wa ta'ala to wajibi yana zama wajibi mi kauya ga duk abin da Allah ya hukunta tabaaraka wa ta'ala wa qaddara abin da ya kaddara tun azam. ومع وجوب الإيمان بالقضاء والقدر يجب السعي والعمل على سبيل الجد والاجتهاد في حدود shari'a. tare da wajen cin imani da ƙaddara to kuma yana wajaba mutum ya yi aiki bisa ga hanyar yin kokari da ijtihadi a cikin dokokin shari'a eh inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina ma qala lahu ba'da ashabihi fima al-amalu kenan tabbas lokacin da sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sashi da sahabbai fi mal amalu akan mi za mu aiki fi shay'in kada ku riga minhu aw fi shay'in mutalib akan mi za mu yi ibada za mu yi sallah za mu yi azumi za mu yi kaza akan mi za mu fasa haram za mu shin a cikin wani abin da an riga an kare shi an riga alƙalami ya rubuce shi na kudura an gama ko ko cikin wani abin da musta'anif ne wanda yake nan gaba tsarin shi yake kada sai ce la bal da bai ce a a yi shayin kada ku rige mu kin al'amarin da an rage an gama an rage kaddara an yi sa an kare an rubuce yan wuta an rubuce yan aljanna an san suran Allah abu ne sanannu amma za ku ci gaba da aiki yace walakin imalu yace sai dai ku ci gaba da aiki fa kullu muyassar lima kulika lahu dukkan wanda aka saukace ma an saukace mishi ne ga abin da aka halicce shi gaba fa amma man kana min asabu sa'ada yace amma duk wanda ya kasance cikin ma'abuta rabo na tsira bai yassaru li amal ahli sa'adati za ku ga an sauƙaƙe mai aiki irin na masu rabo masu tsira wa amma man kana min ahli eh, shiqaqi amma wanda zai cikin tafaffi bai yassaru li amal ahli shiqaqi za ku ganin an sauƙaƙe mai hanya aiki na wanda za su tabi in sauƙaƙe ba cikin garin maradu za a ga sai ka ga wa'anda ke da alamar tabewa ga su sun kama aikin sako ba su jin kunya shi ba su jin wahala shi ba su jin azabar da suke samu cikin wannan hanya ko dai hanya ta kafirci tsantsa ko dai hanya ta fasikanci sai ga mutum ya kama duk wahala da ke cikin da bai jin wannan wahala. in wanda ake jin kunya ne bai jin kunya wannan abu in wanda zai zubar da mutuncin shi ne da ƴaƴa ne da jikoki bai jin nauyin wannan abu kaga ya kama gadan gadan yana tafi ba abin da aka halitta shi ne da shi aka sauƙaƙe mai wannan hanyar fa amma muna a tsawata kawar sadaka bil husna fasani yasruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagana wa kadzaba bil husna fasani yasruhu lil usra duk wanda wato aka sauƙaƙe ma hanya mai sauƙi gehen samun rabo za a ganshi bai jin wahala aikin addini gadangadan yake kama hannu biyu daɗi yake ji in yana yi da kasan mutum na biyan bukatar shi ya samu nama mai kwadai na kwadai abu mai kanshi na jan shi to haka yake jin addini ga dangane yake rike da shi da dadin zuciya shi bai jin gajiya sannan kun ya sako yake ji sannan in yayi tunanin kafirci ma sai ya zabar dan tsallan hirgita to amma shi wancan shi kuma kunya ma yake ji a ganshi da sutura ma irin ta mutanen kirki ba su kiwance ne ya ke ji a ganshi da sutura irin ta mutanen kirki ko ya iya zamne inda mutanen kirki suke inda ake aikata wani aikin alheri shi kunya ma yake ji a ganshin nauyi ma yake ji sai ya sulale ya zage ta hiyar to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai ku yi aiki ku ci gaba da aiki fa kullu muyassarun lima kulika kalam. fa ma man kana min ahli sa'adati fa yassar lima eh, li amali ahli sa'adati wa ma man kana min ahli shiqaqi fa yassar li amali ahli shiqaqi thumma talaqa walallahi subhanahu wa ta'ala sannan ya faɗi ya karanta faɗin Allah ta'ala dai istidlali da shi fa amma man aada wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanaysiruhu lil yusra wa amma man bakila wa tagana wa kadzaba bil husna fa sanaysiruhu eh, fa sanaysiruhu lil usra duk wanda ya bada kai ya bada zakka ya bada kan shi ga addini ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna gaskata kalma mai kyau ya gaskata la ilaha illallah ya gaskata duk kalmar musulunci fa sanaysiruhu lil yusra da kaɗan kaɗan imani na karuwa da aikin kwarai da kaɗan kaɗan har sai ya kai da Allah sauƙaƙe mai zan cikakken mumini wanda bai iya ta daga da'irar imani ya fita ga sabo bai sai dai kuskure zancen rauraya ta zuciya girgiza ta zuciya zuwa ga aikin sabo kaba'ira da gangan shi wurin shi bai taso ba sai dai kuskure ya zama cikakken mumini hasken zuciya shi ya cika wa ma man bakila gana amma wanda ya rowa ya hana abin da addini ke bukata gare ya hana kan shi ya hana zuciyar shi ta karbi imani ya wasa gana ne mai wadatu ga kai ne wa kazzab bil husna ya karyata magana Allah ya karyata la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa tanisuruhu da musala za mu sauƙaƙe mai aikin sako haɗiya ka tsanani duk wani abu na sako bai jin nauyin yin shi bai jin kunyar yin shi wannan suratul layl tun daga aya ta biyar zuwa aya ta goma wannan hadisin mun karanta shi can baya hadisi eh, shahi na littafi 29 sai ma ya ce fallahu azza wa jalla lahu mashi'atu tammatu wal abdu lahu mashi'atu tabi'atu li mashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala kenan wannan na nuna mun ba eh, shi Allah ta'ala shina da mashi'a cikakkiya amma shi bawa shina da mashi'a wadda take ita kuma bi ne take ga mashi'a Allah kenan Allah yana da irada cikakka yana da manufar cikakka shi ma ba yana da manufashi sai dai manufashi ta tana bi ne ga manufar Allah kun gane ko imma manufar Allah kauniya imma manufar Allah shar'iyya wa ma ne illa an yasha Allah ba za ku so abu shi faru ba ya faru da sai in Allah ya so kenan nan aikin da muke yanzu muna yin shi ne bisa ga mashi'an mu bisa ga muna son mu yi shi ne kuma gashi muna yi amma bisa ga mashi'a Allah a shar'iyya ne mun gane ko to shi ma mai sako da ke can irada ta ce mashi'a shi ce ya tafi na biyan bukata shi wata amma a bisa mashi'a Allah ne alkauniya yake son yana hannun safa ko kun gane ko kenan dukkan komai da zai gudana inna alheri inna shiri to yana bisa ga ɗayan mashi'a Allah ne amma dai na alheri ne bisa mashi'a Allah ne shar'iyya amma in na shari ne bisa ga mashi'a Allah ne alkauniya. Allah ya sa muna gane darsu ya ce li qawlihi ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba za ku so wani abu ya faru ba sai in Allah ya so ubangijin halittu baki daya surat at-tawil aya ta 29 ne me ya jawo wannan wani aje moto daidai lafi ko mini ne eh zo ka ta raba mu da abin ko da kashe ko da rage su ka ne baka gane baka gane ko da kashe lafi ka za ka yi duka ta kasu tocin su baki ya yi abar ga su tunda mu dai cikin muke duka ba mu bukatar waje masu mun yi bukatar kasa din namu da bukatar na waje ko ba su ji ba su ji ga radiyo in ansa fa mashi'atul abdi tabi'atul li mashi'atil lahi kenan wannan na nuna mu ayar nan surat takbir a ta 29 yana nuna mu mashi'a bawa bai biya ce li mashi'atin lahi ga mashi'a Allah walaysa mustaqillatun kenan mashi'a bawa ba mustaqilla ba sai take gindin kanta ba faman sha Allah eh, fa ma sha Allah kan abinda Allah ya so shi ke kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abin da bai so ba ba zai kasancewa ba wa ma'a hada ba da yace tare da wannan fakad amara Allahu al-mukallifin min alimil insi wal jinni hakika Allah ya umarci mukallafi na balagai masu hankali na bangaren jama'an mutane da bangaren jama'a aljanu an yi amalu bi da'ati su aiki da da'a Allah wa an yabta'idu an ma'asi kuma su dora nisanta hanin Allah su dora nisanta sabo dai wa anba'ahum kuma ya ba su labari annahum mas'uluna an hadha takalif tabbas za a tambaye su game da wannan nauyi da aka aza musu na takalifi fal mati'u allazi itajaba lillahi azza wa jalla mai da'a shine wanda ya karba ma Allah azza wa jalla fi ma kullifa bi cikin biyan haƙƙin abin da aka kallafa mai na nauyin ibada wabta'ada amma hurrima alaihi kuma ya nisanci abin da aka haramta mai to wanda ya cika wannan lahu janna yana da aljanna wal asi al ma'uridi shi ko mai sabo mai gitta ma Allah an mai kauda kai an zikiri rabbi mai kauda kai daga eh, doka ubangijin shi laisa lahu illa Allah illa nar shi wannan bai da komai wurin Allah sai dai wuta kama kala azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yake wa man ya'ash an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karim duk wanda ya kau da kai daga dokar Allah daga dokar mai rahama daga dokokin shi to za mu gama shi da wani shaitani ya zan abokin gama shi yadda ake kama wuyan akuya a gama da wata akuya a sa giya ilimi suna kariya kai to haka za a gama shi da shaitani su rayu a duniya gobe wata kuma a gama shi da shi gobe lahira su kai wata tare to su zukurfi aya ta 36 shida qala azza wa jalla kuma Allah azza wa jalla wani yake wa man arada an zikiri duk wanda ya kau da kai daga littafi na daga dokoki na daga addini na fa inna lahu ma'ishatan zanka tabbas yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tada shi gobe kiyama makahu nan duniya ya rayu cikin rayuwa mai kunci ya yi ta wahala game da duniya wahalar banza ya waɗi ya mutu sannan a yi wutar shi makahu suratul tsaha aya ta 24 yake wa kan min ayatin karimati zakarallahu fiha anna min sifatil kafirin al irad an dinin nan yawa ke da ayoyi yawa za ka samu aya mai karamci wadda Allah cikin ta ya ambata cewa tabbas yana daga cikin sufofin kafirai al irad an dinin nan kau da kai daga addinin Allah da kaga mutum ya kau da kai daga addinin Allah to kafiri sufa ce ta kafiri wa hatijajuhum bil mashi'ati kuma daga cikin sufofin su yin hujja da mashi'a kama kala tabaraka wa ta'ala kamar da Allah tabaraka wa ta'ala haka yato magana wasu kafirai yace sai yaqulu allazina asharaku law sha Allahu ma asharakana yace kafirai za su ce maka inda Allah ya so dan adam mu shirka ba wannan Allah ya so mu da shirka suna son su nuna mashi'a ce shar'iyya shirka su Allah ya so ta inda bai so da wannan bai hana su ba dan me ba su ji in za su shirka ba baki ya kida min shirka ko hannu ya ki aikata shirka sai su hujja da mashi'a kenan hujja da mashi'a wajen sabo wannan wato sufofi ne na kafirci sufofi ne na makiya ana an'am aya ta 148 wa huwa ihtijajun batil malai ce wannan hujja ce batila wannan hujja ce batacciya allazi yahtajju bil mashi'ati duk wanda ke yin hujja da mashi'a wadda take al muradifati bil iradatil kauniyya mashi'ar da ke da muradifa da irada kauniya kenan mashi'a kauniya kai hujja da ita ka ce da dai kai yi abin Allah bai daɗi ma baki ba bai hana ka tafiya ba bai yi kaza ba to to Allah ya so abu to duk wanda ke hujja da wannan wai ka dillu bil qadari ya dora hujja da kaddara irin abin nan mutum yayi wata banna sai da mai magana sai ce kaddara min ajala an yarfa an nafsihi lauma wai dan ya tunkuɗe zargi daga kai ne min ikitraf ma'siya na aikata sabo da yayi wai barra wai barriru nafsa eh, sa'atahu ya tsarkake ya barrantar da gehen shi inda ma yantaqidu fi su sarrafi lokacin da yuntaqadu ya zama so lokacin da za a zarge shi a cikin muguwar ɗabi'ar da yayi na'am ha'ula gafal to duk wanda ke yin haka da kare kansu da saban da suka yi su nuna ai Allah ya so da haka ai kadara Allah ne wannan sarrafa kan wa qalu ala Allah bila ilmi sun gina ma Allah magana ba da hujja ba da ilimi ba sun gina ma Allah laifi ba da ba da hujja ba fa hakajju bi qadarillahi ala tarkihim li da'at sun yi hujja da kaddara Allah bisa ga barin da'a ga Allah wan zima fihim fil asari wal munkirati da abka da suke cikin sako da abka da suke cikin aiki munkari fala yanfa'um ihtijajuhum al batil wannan hujjar ta su fatacciya ba su kare suran Allah ba su amfani su kenan wa makarhum al da wannan makircin da suka shirya na yi sabanka da an muka magana suka ce kaddarar haka Allah ya kaddara to ba yarda da wannan ba kuma kenan ana rarrabe a baban kadara dan an ce alƙalami ya gudana da kaza to ba ka zauwa ka yi hujja da irada kauniya ko mashi'a kauniya ka ce Allah ya soka da haka dan haka ka zan barawo Allah ya soka da haka dan haka sace kayan wani ko ka ci amana wani ko ka bata matan wani ko ka bata diyan wani ko kai kaza a baka baka hujja da irada kauniya wannan kuma musulunci bai yarda da wannan wani kokari ka bada na cewa sannan abin ya fada ka sai ka yi asbabu abu ya gagare ka sannan za a ci a kaddara abin ba kai asbabun komi ba kai ma kace kana laliban abin yana shi irin zamanin mu ne yanzu na biya haram tana kwana ana biyar ta da gudu da sai kace kuma abin nan a ce fa ammal mu'minina fa ammal mu'minuna amma su mu'minai bi fitrihim wa fahimihim bil ulum shar'iyya ta hanyar fitrar da Allah ya yi musu aqidar su da fahimta su ga ilmomin shari'a wa bi taqdirihim lillahi da kuma girmama Allah da suke hatta kadarihi iyakar da yadda ya kamata a girmama shi fa innahum yu'minuna bima qaddara su tabbas suna imani da abin da Allah ya hukunta na kadari wa qaddara abin da ya kaddara ma al-itiyani bil asbab tare da sai sun zo da asbabu sai sun aikata asbabu in aka je ka goce kanka ce a bari in yi tsaye abinda Allah kaddara shi ke samu na wanda a kai asabab a aqida ahlus suna wal qur'ani da ya karantar da akwai gociya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da silke na yaki da yake sa da cikin shi riga sarka maganin tako yana da mige far kullar kwano maganin jiwa to kai ka ce bin ba ka asabab ka saba ma aqida ahlus sunna wal jama'a ka saba ma aqida manzo Allah kai asbab in ka goci sai aka ci karo da jiwa ta sami ka to kaddara sunan shi amma ka ki gocewa yanzu da gangan kai tsaye jiwa ta sami ka sunan abin kenan wannan kenan kenan musu mu'minai suna imani da kaddara kuma tare da suna zauwa da asbabu yaushe ake yin ruwa ka ke yin shirka? ka ke yin noma kuma ka ce ka samu hatsi game da sauran manoma suka samu ya zo ya tarda ka Allah bai tsara haka suna zama da asbabul ridan lahi suna aikata asbabul da zai sa a sami yarda Allah wal jannati da asbabul da zai sa a sami aljanna wal ibtiad an asbabi sakatin lahi da nisanta sababin da zai sa a gaba da fushin Allah wannan da sababin da zai sa a shiga wuta fa asbabul ridan lahi wa dukhulul jannati hiya al a'malu as-salihah asbabul din da ke sa a sami yarda Allah a shiga aljanna sune ayyuka na gari salihan ayyuka wa sababu sakatillahi wa makatihi wa alima azabihi yi al-amalu a sayya sababban da ke sa a fada cikin mushin Allah a samu azaba shi mai radadi su ne ka aikata miyagun ayyuka ala iktilafi anwa'iha daga sabanin nau'ukan su suna da yawa akwai sata akwai karya akwai zina akwai gasunan gasunan kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yace innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la an anha hiwala suratul kafi aya ta 107 zuwa ta 108 Allah ta'ala ya ce lalle wa'anda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na farai. aljanna firdaus ta firdaus ta kasance masaukin su kuma za su ma ciki sannan ba su neman a sake musu wani wurin zama da ba ita ba dan saboda an kai matuka na wurin masarki wa sai ce azza shanu fi haqqil kafirin wajen kafire kuma sai yace innal mujrimina fi azabi jahannama khaliduna la yufattaru anhum hum fihi mublisuna wa ma zalamnahum walakin kanu hum az-zalimin mazmumum az-zalimin suratu zukhruf aya ta 74 zuwa ta 76 Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle majrimai masu laifi suna cikin azabar jahannama gobe kiyama suna madawama ba za a saurara musu daga azabar ba ba a rage ta kuma ciki za su zama har masu rukiya don tsananin azabar za ta musu kai sannan yake wa ma zalamnahum ba zalunta su muka yi walakin kanu hum zalimi sai dai su ne suka zalunci kawunan su menene menene nan mahallin shahidi cewa su suka zalunci kawunan su da suka aikata saban